kana kana so ka kai da iya ta siyasa za ka yi a to ai da na ga maka ce ba na wakar nanaye eh ba na wakar soyayya ko da yake duk salar da ne eh. amma wakar siyasa kan anan na kware anan na iya in dai ta siyasa ce aka zo alhamdulillah za a yi ta ko babu kiɗa <laughs> to yanzu waƙoƙin da kai ka ce suna da yanzu ko guda ɗaya ba za ka ɗaya rera mana ko amshin ta bane a cikin waƙoƙin da kai na siyasa eh zan iya to muna jiran amma ka san kuma dufo su ne mutane eh, za ka iya yin guda ɗaya iya amshi kawai masu kallon ka za su so su ji ba karya ba ne ganduje gandun aiki kowa ya zo kano ya san aikin an ke yan hassada ga mai rabu a taki ce zalla <laughs> wannan shi ne inda kiɗa waka amma ba wa kiɗan waka dama dai ƙwararre ƙwararre ne ya ta amsa sunansa ƙwararre ko a ɓangaren fim ko a ɓangaren waka in kai mawaƙi ne inda kiɗa kai waka ka yi ta laifin duniya ta ji ko ba ka ba to yanzu baka da wani sako da zaka tura ga wasu masoyanka eh sakon da zan tura da masoyana da Allah ku dinga mana fatan alheri halin da muke a daɗin kowa ba halin mu bane karanta mm. ce wacce aka fice ni eh. kuma muke yi daidai gwargwado don mu kare ruwan din da aka samu eh. a saboda haka da Allah a yi mana kuzuri sosai ba halin mu bane wannan drama ne eh. kuma yadda kuma ake gani na a mai kuɗi ni ba mai kuɗi ne. <laughs> ni mai rufin asiri ne idan kar wani ya ce ni mai kuɗi ne ya biyo dare <laughs> yawwa <laughs> ba kuɗi ba ne mai rufin asiri ne dan mashin ina ne yawwa ko mota ba da shi a <laughs> zai ka ba mai dariya sosai <laughs> to yanzu misali aka ce fim akwai girman kai hmm. akwai hasada akwai mugunta ya abin yake wani yana jin haushin wani wancan yana jin haushin wannan ya abin yake shin gaskiyan haka abin yake ko ka shaci faɗi ne na mutane eh a cikin mutane ma akwai yan hasada waɗanda suke fans eh wani idan ya ga acto ma sai ga cukuli saboda yadda sai ga jama'a suna rububinsa eh. sai ga mutum ya bata rai eh. to irin wa'annan su ne suke zuwa su ce yan eh, nan yan girman kai ne gaskiya ne yana bakin ciki da daukakar da Allah ya maka yana yana nufarci mm. za ka ga wani kuma yi gaggaza zai taso yana murna yana farin ciki to amma mutane ku gane shi ko nan aktan shi ba mutum akwai lokacin da ba mamaki an bata masa rai kai masa magana ya maka magana ba daidai ba gaskiya ana haka kaga sai ka tafi kana cewa ai wani wannan ɗan fim ɗin dan girman kai ne kaza da kaza kaza gaskiya ne to ba haka bane wallahi ban taɓa rena kowa ba mm. amma yadda na fuskanci fans ɗin mu ma da suke mana fans za ga wani fans ɗin ka ne yana so yi maka magana sai sai bata rai yana so kai maka magana eh. yana ganin kari kari ya zo ka wadakanta shi eh shi wai kafin kai masa bariya daga haka haka ne dama eh, ana haka dama eh, ya fuskanci ce wannan dan fim ina yin sa amma ba daka ga ina mai magana zai mun girman kai amma kafin ya mun ba da nike daga shi ba wanda ake dora wa girman kai a duniya irin dan gaskiya ne ba wai Najeriya ba kare haka saboda amma ya kuwa tsanan arewacin Najeriya kai kai dan fim ne an san ka to mutum kawai zai kalle ka ne wai kai mai girman kai wallahi kan ko ba ka da shi kawai mu'amala ce mutum baka zauna da shi ka fuskanci yadda ka yake sai ka mai mummunan fahimta kana so ka ce dai yanzu in ka da fans ɗinka a hanya kana tsaya suka ce dan Allah muna so Alhaji za mu yi hoto kana tsayawa ma ku yi hotunan ku na tashi daga bacci ma ko brush ban yi ba na fito kofar gida hmm. wani ya tsaya a mashin ya zaro waya eh. dole ba yadda ne ba brush ba wanke ido eh. haka muka hoton Eh. <laughs> Eh. saboda na ce zan ba matsala ne sai zai ce mai alhaji buban na mai girman girman kai eh wani ma an ga ba idan ka dama har zagi zai dora a kai ka gane wallahi kai ka san mutane dama kowa da yadda yake fuskantar abin hmm. ko ba haka ba gaskiya to yanzu wani sako zaka tura ga masoyanka Niger, Ethiopia, London, America, China, Saudiya da ƙasa ta mu duk duniya baki daya eh gaskiya ne duk kasashen da suke kallon mu a script ina wa kowa fatan alheri mm. kuma insha Allah musamman mutanen Nijar da na Saudi Arabia da na China ina samun sakonni daga Dubai mm. Paris ina muna ɗora su ta social media yan eh. Allah da wata rana wannan kasashen da na lissafa Dubai Saudi Arabia zan zo da kaina mm. mu gaisa da jama'a ba wai ma an gaice ni wani biki ba kawai dai su gani haram ga wani radio ba da arewa tv ba eh. arewa radio arewa radio kenan eh. akwai waka ta wacce nake cewa ya tuma ta taka rawar dima gashi nan ‘ya'yanta suna gani ya tuma ya tuntun akwai kuma labari labari labarin kurkuku zammu da ni na zauna kurkuku da abun mamaki gani to ina waƙoƙin ana sa su a wannan gidan rediyo ita wannan waƙar ta kurkuku me ya ja a yanka kai ta lokacin na dan samu matsala ne a bauchi da gwamnati eh. suka tsare ni eh yawa to bayan na kana sai ga eh, mu haka ana sa ta gidan sosai da sosai eh in ka ji ta zaka ji eh. eh, labarin kurkuku labarin kurkuku kana fitowa ba sai waka kana fitowa ba sai da waka ta so laifi laifi ko alaji wata waka ka saki ba ta fita a daidai bane aka samu matsala kenan ka ji abin da ya waka ce wacce aka samu kuskure aka ce mun yi cin mutunci a yi eh, waye waye eh. yan ziga suka haɗu wa'annan in ba taɓa su aka yi ba ba za su kuran kuransu ba eh. ba su san wannan baya dabtar da mawaki ba wallahi ina mawaki kurkuku idan ya fito kuma izo shiryo maka wata tsayar wallahi haka ne gaskiya ne wannan mm. to alhaji mun gode sosai masha Allah mun gode Allah ya ƙara girma da ɗaukaka yanzu a ƙara gaya masu kallon naka sunanka sunana Muhammadu Awwalu amma an fi sani na da Awwalu City kuma shararren ne kuɗin nan na garin daɗin kowa wanda ake gabatarwa a tashar Arewa 20 kallon mu maza da mata sunana Muhammadu Murtala wanda aka sani da Ɗantani mai shayi na cikin shirin daɗin kowa mai gidan Sallau da ɗan Bayero masoya ku ci gaba da kallon wannan tasha mai albarka mai kawo mana daɗaɗen hira da manyan jarumai wato dz hausa tv kada ku sake a baku labarin irin nishaɗantarwar da suke da wa'azantarwa wannan tasha ta ku ta mace da baki da. na gode wannan magana ba haka take haka ne an tafi an dake <laughs> to yanzu misali baba a cikin waƙoƙin da aka ka baya ka rubuta aka rera za ka iya gaya mana ko guda biyu a ciki tun da akwai sirtutu eh wacce a mutu ɗin ta ma ya yi wa safiya ta cikin fim haɗin ne na rubuta su eh. haka kuma idan ka tafi waka cikin kwai a baka eh nan ma kaga ai na rubuta waƙoƙi da yawa gaskiya ne ba kuma an ga shiga cikin fim din can alƙawari eh nan ma na rubuta waƙoƙi da dama to baba akwai wani fim din kama da nake tunani fim din naka ne kai ka rubuta shi kuma kai kai daraktan din shi amma dai ce ba zan tambaye ka ne wani akwai wani fim sunan fim din hakkin uwa hakkin uwa eh na ga da alinu ne a ciki da asma'u nas ne asma'u mina ko eh tabbas na ga fim din nan eh tabbas ai na ga labarin fim din nan ya kyau sosai kuma ya bada ma'ana shine wanda ake wakar hakkin uwa ai dole a bata waye gashi nan dai <laughs> gaskiya ne baba to yanzu wannan sako amma wannan waka ba ni na rubuta ta ba okay Ahmad Yamsa ne na muryar sa na ji a wakar eh, ok eh waƙar ita ma ta ma'ana ta hau kan fim ɗin sosai to yanzu babu wannan sako za ka tura ga ƙananan marubuta da ƙananan daraktoci da kuma ƙananan furudososhi wata shawara za ka ba su an shawara ita ce guda ɗaya inda eh. yake karya darakta ya je ya yi aiki ya ƙi zuwa wurin edita hmm. a tura wa edita fin kawai a ce je ya yi edita eh. alhali bai san yadda aka aka yi recording din ba gaskiya a ka'ida kai darakta da kai darakta hmm. kai ne za ka je ka zauna tare da edita hmm. ka ce ka min shot kaza ka jona min da shot kaza gaskiya ne da komin abu kaza ka min insert da shi eh kai darakta aikin ka ɗauko gaskiya ne to wannan ita ce ta fara lalata fim ɗin hausa ma mm. har ake ganin cewar ba shi da wani aiki mai kyau gaskiya ne wancan a can ne wancan a 1999 eh. a gaskiya an ga adadin su ba yawa ga adadin su ba tara su rike ci abin nan ba amma gaskiya za su kai dani to yanzu misali a lokacin da kake harkar waƙoƙinka wa'ina nasarori ka samu tun daga farawa ka zuwa yanzu eh nasarori da dama makuwa. eh da dalilin waka na ya aure dalilin waka na rike gidana sosai da sosai da sauran hidimomi na yau da kullum eh ai ba abin da za a ci kuma dalilin wakar aka sani eh. ko ina da ko ina eh. har kuma na faɗa harkar abin na harkar fim da sauransu to misali mu za yanzu tambaya akan harkar fim har dai yanzu misali idan ana buƙatar kai wa wani dan siyasa waka ana zuwa ba gargada za ka rera dan siyasa da ake son a wake kenan sosai kuwa amma ni ba dan ra'ayi eh kuma kamar yadda aka ce yan yan yan mawaka ba sa eh, abu jam'iyya eh. ko kuma ba sa wani abu to ba eh. da kenan Eh. <laughs> mawaka yanzu suna jam'iyya eh. suna tsaye da kaifin su amma ba wai zan faɗi inda nake ba Gaske. amma ni kaifi ɗaya ne eh. in ka zo a jam'iyyar da bana yinta. gaske ba zan mawaka ba amma in ka biya ni yadda ya kamata zan iya ka ce an cika ka dai bakin aljiyo ka akan kai waka ta siyasa za ka yi yawwa amma idan na ga abin da ka bani bai taka kara ya karya ba ba abin da zan maka sai ka ce a nemi wani kenan <laughs> yau ba za ka ji daga bakin awwal <laughs> gaskiya ne yanzu misali akalla ba kasar ba ka shekara nawa kana kana waka ba waka ba maka kana fim kai a yanzu gaskiya in na tattaro bayan shekarun baya ba tun kafin industry ta zauna da kafa ake bugawa tun 1990 kai shekarun da yawa 28 gaskiya lokacin ni kana zuwa 30 na fara drama kuma lokacin ana wani fim a nan kano wanda gaskiya wanda za su san wannan fim din sai manya ma zuciyata eh to daga nan dai na fara Allah ya ji kare na haɗu da ta jani baba ka'ida zan ci eh. manta da shi ba laps mm. kenan mm. to nan dai muka yi audition din wasiya da dan adam kutulu na eh. mutuwa ne gadi eh. to daga nan dai muka fara to misali yanzu akalla ba kasar ba za ka kai kimanin shekara nawa kana wannan masana'anta to a ah, a masana'antar nan gaskiya a takaici na kwambi a cikinta eh. zan kai wajen shekara goma sha biyar kofi eh. a cikinta daga farawa kai zuwa yanzu akwai wasu fina-finai ne da kai za su kai kimanin gudana To gaskiya ba zan iya cewa ma ga adadin su ba amma na yi fina-finai zan iya faɗa ma irin su fin maryama irin su bakan damiya irin su gudan jini irin su sabuwar sangaya irin su yankin imani kai ga sunan dai bila adadin na kwanan nan ma akwai wanda muka yi wanda kamar sk ali daraktan sarkin barayi to misali yanzu a kafin ka fara harkar fim ka san kowa yakan riski kalubale kafin ya fara wannan harkar ta fim to lokacin da ka je ka sami iyayenka cewa ina so dan Allah zan yi sana'a ta fim mm. wani kalubale ka riska da abokanka da yan uwa baki ɗaya to gaskiya lokacin da na je na fara cewa ga sana'ar da nake so na yi zan shiga harkar fina-finan zan shiga industry so a lokacin a gida aka ce to in bari in kammala karatu na in ya so daga nan to daga kammala kuma sai na fara aiki eh to da na fara aiki na samu gaskiya challenge anan ake cewa ba zai yi in bar aiki na ba tunda a lokacin abin banki na fara aiki hmm. ba zai yi in bar aiki na ba in kama shirin fina-finai eh. to ina yin aikin hankalinka kuma a can yake <laughs> to da mahaifina ya ga hankalina yana can eh. sai ya ce to ka je kai Allah ya sa mata albarka Allah ya bada sa'a eh. to ka ji dalili sai na shiga gadan gadan to ita kalubalen da ake riska a cikin wannan masana'anta ta kano gani ake dan fim dan iska ne duk wani salon iskanci ba wani wanda ya iya shi sai dan fim ya kake ganin wannan abun shin da gaske ne koko a'a kawai shatu faɗi ne na mutane jama'a assalamu alaikum masu sauraro Suna na malam mantau ina kira ga al'ummar najeriya maza da mata a dinga yau jami'an tsaro uzuri idan ɗanka ya bata dole sai ka nemo ɗan sanda idan kana bin bashi aka hana ka sai ka nemo ɗan sanda idan aka yi hatsari ɗan sanda za a kira idan rigima ta kici ta cinyewa 'yan sanda za a nemo rigimar gona 'yan sanda za a nemo idan mutane suka dame ka 'yan sanda za su nemo to me yasa mutane idan muka tashi muke zagin 'yan sanda yanzu a tunaninku idan kasan nan babu ɗan sanda akwai wanda ya sai zauna a gidansa ya kwana lafiya ko baccin minti dai ba za ka iya ba to da allah wannan takaitaccen sako ne a yi kokari a dinga ba jami'an tsaro haɗin kai kasan nan idan babu tsaro babu mu allah yake kare mu amma wallahi dole sai da 'yan sanda mu tafi mu gudu tare mu tsira tare